Saka mai wuya. Ai maganar da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yi yarjejeniya da ku mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kuɗin zaɓe. Ah. To ba za mu yi haka nan ba. Jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin gaskiya ne jam'iyyar da ke mulki a Nijar ta PNDS tarayya ta tsayace a yadda 'yan adawa suke cewa kamar yadda kowa ya tsayace a kasar? Wannan yana daga cikin batutuwan da za mu ji a shirin na yau wanda yake bin diddigin jayan jayar da ake ci gaba da yi game da shiga zaure na na CNDP. Sunana Alhaji Alhassan Karfi. Zaben Nijar Allah ne ke son 'yan Nijar Allah ya tsare shi kuma Allah ya taimaka amma maganar mutanen bangaren adawa Wada Allah ya yi su basu taɓa tunanin wani tsari ya kamata a zamana domin a kwanta hankalin jama'a a yi zaɓe ba a'a ba shi ne ya dame su ba tunaninsu daban na siyasa eh, Annabu sumaila wannan abun da suka yi sun yi shi cikin rishin gaskiya cikin taka doka to mu kuma bin masu cikin abin da zama taka doka abin da sa muka kwatanta muka ce ba mu tahowa taro tanki doka ba ta gyaru ba yadda ya kamata yadda kowa ya yarda da ita kuma a zo a sa sai ni ta consensus menene consensus ta yarda kowa da kowa amma sai ni in kowa da kowa bai yarda da ita ba shi shugaban kasa kadai yarda da ita ya shi gani in ta huda shi tunda ita siyasa dama zabe ne ya zama to in zabe ya to an ci don ko eh, alkalan zabe na gungu ɗaya ne eh kaga kenan babu zabe mu mun riga mun sha uwa a rarar mun ce tanke ba a zo ba aka yi ba kwaksa kungi sai ni ba ta yarda kowa da kowa mu mun yi zamu kaurace wannan zaben ya je zaben shi gani in shi ɗaya ne dan kasar Nijar kuma muna ganin shi mu ta muka a komo taron sai NDP a gyara duka kuduru na sai NDP komi da komi ya gyaru in ana so a zo a sa kungiyar eh, zabe ta yarda kowa da kowa da mu yan adawa da yan babu ruwa da su yan gwamnatin a zo yarda kowa da kowa a zo a sa shi a yi zabe mai tsarki da kyau wani kashin duniya zai su yaba kowa zai yaba ba zaɓe ya yi kyau kowa ya raɗe shi. abun mamaki ne a ji cewa jam'iyyar da ke kan karagar mulki musamman a mu na afirka ta talauce amma kamar yadda za ku ji a shirin yau ikirarin jam'iyyun adawa kenan a jamhuriyar niger inda suke kokarin su nuna yadda tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare a wannan muhawarar da yusuf abdullahi ya jagoranta a canya mai a tsakanin abdulmumin usman na bangaren jam'iyyar da ke mulki din ta pnds tarayya da bana ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa masu fafata za su dubi baya a zaben da ya gabata domin su auna yadda zaɓe na gaba zai wakana amma dai bari mu tashi daga inda muka ja birki a shirin da ya gabata game da rawar da kuɗaɗen da kasashen turai suke sakawa a cikin harkokin zaben jamhuriyar niger din suke da tasiri wajen juya akalar su harkokin siyasa wannan kasa din ya kwatanta cewa kamar duk take taken ku dan dai masu hannu da shuni su rike kuɗin su ne game da zabukan da ke kafe azu ya ce zabukan da an kai na 2016 ya ce su sun kasa kuɗin ƙwarai to yau ba ku da kudi wannan <laughs> ke nuna ba su da kudin <laughs> abin da ke nuna ya sani mana shi yau kaka lokaci kana hita baka san mene ba ta yi tauri dan saboda ba dan saboda ba mu shirye kide kide cikin kake muna rawa ina zuwa babu <laughs> kudi. kamar yadda suke yi yau ba su da kudi. in a lokacin nan sun sa kuɗin su sun kai zaɓe yau ba su da shi ya sani akwai su babu kudi yau eh abin da nake so yau ne yan tarayya ko in ce masu rinjaye suke tuno sun ka tuna da cewa akwai incin kasan kasan mu na da inci sovereignty ko da yaushe lokacin da kun ka kirawo abin ga eh, faransa Amerika da eh, jamus da italiya sun ka zo sun ka kafa baz militar ba ma tare da an kai wannan abun zancen na an kai shi a assembly eh, majalisar dokoki ba yau za a ce inci bayan da kun ka ɗauki dukiyar ƙasar mu kun ka sa hannu kamfanoni kamar so areva wanda ba su ba mu komi ciki bayan da petrol non petrol da an ka kirkiro tanje samu an ka kirkiro kasar ga kun ka ɗauke shi yau ba ma san bai ina man petrol ɗin ke zuwa ku za ka kawo zancen incin kasar ga a ah, kuna da dai abin da kuke nuhi ku yana nan kumshe da abin eh, kun kun sashi wani wuri kun ɓoye amma abin da muke son ku gane cewa ƙasar gaba ta ku ce ta mu ce mu duka ana son a kawo zancen zaben da za a yi gaba ba ku iya ku kaɗai ku je ku yi zaɓe to ai da haka aka kira yau 2016 kun yi shi kun ka gani abun ba cikin demokradiya wannan bai da ba abu ne da ke birge mutane 92,4% wannan tun lokacin rasha tana abun ga union soviet communist ne ake samu wannan register lokacin da kuke adawa kuna adawa ai kun shekara goma kuna adawa ko kayan milkin um, uh, ga lokacin na SQ eh, eh, wanda ke da rinjaye lokacin nan in sun ka aikata abin da kuke yi yau da ina kuke demokaradiya demokaradiya na ɗan ƙasa ne ba ku iya wani gungu guda bai iya cewa kame kuma ya murkushe wancan gungu bari hmm? abin da kuka aikata wannan lokaci na ai shaidu shi bari ba shi misali guda bayan zaben 2004 wanga sanusi zaku an kama shi feji madugun ɗan adawa lokacin nan shine yau Isu muhammadu ya kirawo abin da eh, mai a ce taro hmm. eh, gaban majalisa hmm. majalisar dokoki daga can sun ka tashi hmm. an ka je peji an ka buɗe peji an ka ɗauki sanusi an ka hudo shi daga peji ni an ka yi mai lokacin nan me an kama shi eh. kama shi an ka an kama Muhammadu Yusuf a wannan lokacin wannan rana ba a kama shi mai an kama shi da baya ba yaushe saurari kace idan idan kura ta mance mai akuya ba ta mance ba ya ka ina to abinda abinda zamu da magana mai amfani shine anan to ka gani ko zabe zabe na yan kasa ne ka gane ko bana ka kawo misalin cewa wato 90 kashi 92 da wannan madmine ne da aka she zagaye na farko ai mu bukata mu shine gamma ai zagaye na biyu mazaɓa masu zaɓe 'yan ƙasa basu su ba mu ba biya buƙatar mu ba hmm. ka gane ko da ba su biya bukatar mu ba muka dawo aka kira zabe na biyu muka hiddo kuɗi cikin aljihun gwamnati aka zo aka zabe kuma zan tabbata ma da cewa kasar Nijar ba a mata ƙalubalenci ko gobe in bukata ta zo ta zaɓe sai an yi shi kuma da kuɗin ƙasa za a yi shi abin in kana magana ka zan yi shi da hikima shin bana kun kira mutane kun ci gasu hito to su hito ba gasu yi zaɓe a saurari ai ba su hito ba kowa kowa shaida na a a'a abin da ah, an kai ah, bai huce ba ah. goma sha goma sha ɗaya bisa kan ɗari da suka ba saurari saurari yawa muke yamai ba ko ina dai kuke ai ba ho ta kasa ce ba an kai zaben nan yamai ba iya kan nishar kenan yamai ba iya kan nishar doso ba ai ba tawo ma ba ai ba wannan baka zo baka zo doso baka zo tawo baka zo abin nan yamai kake yamai ka gani to kuma ba mu da mutane ne kuma ko yamai <laughs> ba mu da mutane ko yamai ake zabe don haka bari mu faɗa maka cewa mutane waɗanda kuka ce ma ga su hito ba su hito ba suka ga cewa kuɗin ba abin da kuke nema ga ƙasar ga sai ta zam ta roshe ta zam kan mali kuna siyasa ta zubas mutane suka ce a'a ba za su raba ba <laughs> suka hito suka yi zaɓen su don saboda ba ta yiwa ne ai ƙasa ba wanda ya zaɓe ba ta yiwa ne ai ƙasa ba shugaba lokacin da a lokacin da mutane suka fito kaga kaga namu waɗanda suka yi bote premature kwansu da kwalkwata suka hito Iwai abulmumuni muta a wai zan kasar da muna cikin lokacin da aka yi zaɓe ina ni ina cikin mutane daji suke zuwa su zama su buɗe abin ga akwatin zaɓe a ta kaji wata kaji wata almara yanzu za mu rufe wannan babin na sai NDP abin da kuka faɗa ƙaryar da kuke faɗa bisa ga rariya da wanda kuke faɗa bisa ga kafofin watsa labarai duka wannan ba su dame mu ba mu ƙasa muke ma aiki kuma za a diba abinda muka yi cikin makarantu abinda muka yi cikin kiwon lafiya yanzu ku da Allah yau ba ku da yau ku da Allah ba ku jin kunya kuna kawo ba ku jin kunya kuna kawo zancan zancan lakon nan ƙasa ga adibi adibi ya mai ba mu kawai. yanzu ba hanyar da na bi nyame nyala hanyar da kun ka ce ma nyame nyala ne bancin nyame nyala hanya kilomita nawa aka ce mai wata wata to nyame nyala minista waga hanya da an kai ta gudal ba ka kai ta ba minista da ya nyame nyala lokacin salu jibo an ka samu ministan nyame nyala minista wanda ya nyame nyala abdulkarim sunan shi abdulkarim sunan shi dan lumana ne abokin ka ne don kai mi wanda ya yi hanya ga ta nyame no nyala kasan abun da a ah, bambancin ku a ah, ina zuwa kai kake ka mana magana bambancin ku ka san bambancin ku da mu ina zuwa bambancin ku da mu misali can daban lokacin da abdu eh, Abdul Karim yake minista babu wani hanya kowa ya shaida an kirawo shi assembly babu wani hanya minister president kin assembly lokacin nan shine shugaban party eh, to da kira mai ce ina assembly ni shaidu ne to akwai ai kana nan me yace baka ji ina zuwa ka ji kalamin da yayi mai na shi yau to ko abin da ku wai bambancin ku da mu kalamun banza shine ku naku kalamun banza ne tunda bai hana shi bai hana shi bannan ba haka suke cewa kalamun banza ne tunda bai hana shi bannan ba amma mu hanyoyi wanda mun kai wanda ministoci mu suka yi ga su wanga wanga hukuma yanzu bai ji wanga <laughs> to yanzu shikenan sai mu sai mu wannan ba ah, yanzu ina aka kwana game da shirye-shiryen zaben zaben bana bana eh, ina aka kwana game da zaben kananan hukumomi da madalla. To maganar zaben nan na ƙananan hukumomi za ta mamaye shirinmu na gaba wanda har ila yau zai tunkari magana yadda za a yi da batun Hamma Ahmadu. Ta yaya mutum zai yi jagorancin adawa har da neman tsayawa takarar shugaban ƙasa yayin da yake zaune a wajen ƙasar kuma wacce yake son ya jagorance ta ko kuma shugabance ta. bari mu yi godiya ga mu abdulmumin usman da bana ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi wanda ya shirya ya gudanar da muhawara din daga can ya mai kuma ya mana ita anan muka kawo muku a madadin su duka ni ne ali mustapha sakwato a washington dc